العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da hudu ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha shida ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam na abdul ghani kuma wannan shine darasi na biyar idan ba manta ba jiya babin da muka shiga ciki shine babul mashi alal khuffaini babin da yake yin magana dangane da yin shafa akan huffi ko abin da yi kama da huffi mun karanta hadisin farko a cikin wannan babi shine hadisin Mughira ibn Shu'ba yau kuma za mu tashi a hadisi na biyu cikin babin wanda shine hadisi na biyu kuma a cikin littafin gaba ɗaya malaka al sani wal 20 عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر wannan shine hadisi na 22 cikin wannan littafi an huzaifa ibn al-yaman an karfo daga huzaifa ibn al-yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ibn al-Yaman اليمان يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر na kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin halin tafiya fabala larura ta kama shi ta bawali don haka je ya bawali wata wabba'a ya kuma yi alwala wa masaha ala khuffaihi ya kuma yi shafa akan huffinsa guda biyu malaiti mukhtasarun wato hadisin ya tsara haka tsawo amma ya takaice mana shi daidai kalmar da ta shafi babin da muke magana a kai wato kalmar wa masaha ala khuffaihi wato annabi ya yi alwala ya kuma yi shafa akan huffinsa to asalin littafin kamar yadda muka faɗa tun farko darasin farko cewa hadisin da duk zai kawo hadisai ne waɗanda imamul bukhari da imamu muslim suka yi ittifaki a kansu to amma akan samu kasawa ta ɗan adam wani lokaci ya kawo lafazin da imamu muslim ne kadai ya ruwaito ko bukhari kadai ya ruwaito daga cikin su akwai karshen wannan hadisin maganar wa masaha ala kufai maganar cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa bala wa tawadda wannan duk imamu bukhari da muslim sun ruwaito amma wa masaha ala khuffahi imamu muslim kadai ya ruwaito banda bukhari amma dai hadisi ne wanda ya inganta an gane ku to wannan hadisi na nuna mana matsaloli kamar haka matsala ta farko ko matsala ta farko cikin masail fiqhiyya mashru'iyyatul mashi ala al-khuffayn fi safari shar'antuwar yin shafa akan huffi lokacin halin tafiya wa muddatul mashi ala al-khuffayn wal imamati fi safari thalathatu ayyamin bilayaliha tsawon lokacin da aka yarje wa matafiyi ya rinka yin shafa akan shi shine tsawon kwanaki uku ko shafa akan rawani shine tsawon kwanaki uku kamar yadda muka faɗa tun jiya ɗaya daga cikin sharuɗa da ake kulawa da su dangane da shar'antuwar yin shafa akan huffi ya zanto lokacin da ka sa huffin kana da alwala to sai alwala ka ta warware za ka sake wata to ba sai ka cire hufi ka wanke kafar ba sai ka yi shafa akan hufinka to idan halin zaman gida ne za ka fi moriyar haka ɗin har tsawon yini da dare ma'ana salloli guda biyar na yini alal misali da asuba ka yi alwala ka sanya hufinka a zahar ta yi alwala za ka canja alwala ba sai ka cire hufi ba sai ka yi shafa a kansa haka la'asar haka magariba haka isha'i ka ci moriyar wannan yinin da kuma dare washe gari idan ka tashi ko da ba janaba a kanka ba za ka ce batun da na kwana da hukki a kafa ta bari in sake in shafa to a su ba kuma dole sai ka cire hukkin ka wanke kafarka dan tsawon lokacin da aka baka dama a matsayinka na mazaunin gida shine dare da yini amma a halin tafiya kuwa za ka ci wannan moriya har tsawon kwana uku wato yini uku da dararen su gane wannan da kyau yini uku da dararen wannan ke nuna za ka yi sallah ɗaya har nawa sha biyar yayin da ka tashi da asubahin yau a halin tafiya ka yi alwada sai ka sanya hufi a kafarka A zahar ta zo ta yau da la'asar da magariba da isha'i duk za ka yi shafa ne akan hufi haka gobe tun daga asuba har dare duk shafa akan hufi haka jibi tun daga asuba har dare duk shafa akan hufi ko ba haka ba idan ka tashi gasa fa sai ka sake cire kafa kuma ka wanke ka kwanaki guda uku da dararen su a halin tafiya yini ɗaya da dare ɗaya a halin zaman gida kun fahimci wannan da kyau wa muddatul masjidil muqim yawmun wa layla mala yace tsawon lokacin da aka bayar da dama ga mazaunin gida shine yawmun wa layla yini daya da kuma dare daya wato idan ka hada su ne awanni 24 kenan an gane wannan da kyau wato awa 24 kenan ga mutumin da yake mazaunin gida arba'un wa 20 sa'a yahsabu ibtida'uha ko yuhsabu ibtida'uha fi safari aw al-hadri min sa'ati al-mashi ala asahhi aqwali wannan wata mas'ala ce ishara zuwa gare ta amma ya ishara zuwa ga zancen da yake shine mafi inganci cikin zantukan malamai an ce za ka ci moriyar wannan gara ba sa hatsawan kwana uku da dararen yini uku da dararen idan kana cikin halin tafiya dare ɗaya da yini ɗaya idan kana cikin halin zaman gida to daga wani lokaci lissafin zai fara shine suka ce lissafin zai fara ne daga lokacin da za ka fara shafa akan hufin ba daga lokacin da alfijir ɗin wannan ranar yake tuba alal misali da safe da ka tashi kai alwala ka sa hukki a kafarka to za ka fara lissafi daga wannan ne har ka yi wannan sallolin guda biyar amma idan a ce da safe da ka sa da kai alwala baka sa hukki ba da azhar sai kai alwala sai ka sa hukki kaga za ka fara lissafi daga yaushe daga azhar dai har zuwa kenan asuba wannan dai sallolin zaka kirga guda biyar sai ka same su haka yin a halin zaman a halin tafiya ne ma abin da zaka yi kenan na biyu almasu ala al-khuffain ba'da wudui min al wa almasu wa imamati min kulli hadathin asghar cikin wannan hadisi mun fahimci cewa ana yin shafa kan huffi guda biyu wudui min wato bayan mutum ya alwala farko min idan ya kama shi alwala ta warware wa wa imama shafa akan huffi ya tabbata haka shafa akan rawani ma ya tabbata min kulli hadathin asghar sakamakon dukkan wani karami kari da ya faru karamin kari duk abin da bai kai janaba ba bai kai jinin haila ba bai kai jinin biki ba duk abin da ya faru cikin al'amuran da ke walwale arwala kaman bawali kaman fitowar mazi duk wannan kananan kari an gane ko karamin kari kenan shine hadisun asghar shine idan ya faru to zaka idan ka tashi saki alwala sai kai shafa kan hofi amma idan babban kari ne sai faru akan gaba magana hofi dan wanka zaka yi gaba ɗaya kaga dole sai ka cire hofi kai wanka ke magana akan shafa kan rawani tun kwanakin baya lokacin da muke cikin darussan baya idan ba manta ba don haka kuka jin babban mai ta magana ba a kansa. fi hadisa kasira wannan ya tabbata ne cikin hadisai masu yawa amma al akbarul akbar al-mujibul ghusl ce babban kari wanda yake wajabta wanka kal janaba kamar janaba masalan fala yakfi fihi al-mashu ala al-khuffaini shafa kan hufi baya wadatarwa wala ala al-imamati shafa kan rawani baya wadatarwa balla budda min al-iktisal dole sai mutum ya yi wanka ammal jabiratu amma bandeji fa ka ji rauni sai ka je aka sa maka bandeji aka nade ka farka an sa magani aka sanya tsumma aka nade ka farka ko aka sanya filasta aka nade ka farka kuma wannan wurin da ka ji rauni gaba ce daga cikin gaban alwala imma hannu imma kafa inda ake wankewa a cikin hannu ko a kafa shine raunin ya shafa to idan ka zo ka wanke inda babu rauni dole sai ka yi shafa akan wannan tsimman da ka ɗaure raunin da shi sai ka yi shafa akan wannan plasta da ka ɗora akan ciwon da ka ji ko ba za ka yi shafa ba shine ce ammal jabiratu amma bandeji ko dukkan tsimman da ke kunshe da magani da aka sa a jikin rauni wal juruhul ma'suba ko dukkan rauni da aka nade shi fa innahu yumsahu alaiha min al hadathaini al asghar wal akbar idan karamin kari ya faru ka zo yin alwala inda ba rauni za ka wanke inda yake akwai rauni sai ka yi shafa akan wannan raunin ko akan wannan bandage din ko akan wannan plaster din da kasa amma idza kana al-mashu yadurruha amma in ya zanto shafar za ta cutar da wannan raunin aw yukhsha minhu ad ko ana jin tsoron cutarwar ko da ba a da tabbas kanta ana tsammanin ta fala tamsah to ba za a shafa ba za ka yi shafa ba wa yutayammamu an har sai ayi alwala a madadin shafa walakin ma ghasli sa'ir al-a'ba'i sahiha amma duk sauran wuraren da ya kamata a wanke sai a wanke a takaice dai magana akan cewa mutum yayi shafa akan tsimman da ya daure rauninsa da shi shin zai shafa ko ba zai yi ba maganganu ne da malamai suka tattauna akai zance mafi inganci ba zai yi ba duk abin da ya zo na hadisi da ya ce ka yi shafa akan wannan hadisi ne mai rauni baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk rauni da ke kafarka ko hannunka a wurin da ake abin nan wankewa cikin kafa ko hannu lokacin alwala in karami ne dan kujewa ne wannan dan kasawar ruwa zai cutar ba zai cutar ba amma idan babban rauni ne wanda sa ruwa na cutarwa sawa'un ka sa magani akai baka sa magani ba da tsumma akai ba tsumma da plasta ba plasta ba za ka yi shafa a kansa ba za ka wanke duk inda babu launin amma wurin launin sai ka kewaye ba za ka wanke shi ba shari'a ba ta ce ka wanke ba shari'a ba ta sunnanta maka kai shafa a kansa ba babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta kan wannan duk maganganun da malaman fiqh suka yi akan wannan sun gina ne bisa ga hadisi ba sai waɗanda ba su inganta ba an gane wannan da kyau to wannan shine abin da ya shafi shafa akan hukki babin da zamu shiga na gaba babun fil mazi wa ghairihi wannan babi ne da yake magana dangane da maziyi wa ghairihi da waninsa cikin ababen da suke da alaka da shi ko suke da dangantaka da shi ta fuskar hukunci malace almaziyu huwa sa'ilu allazi yakhruju min az-zakari inda hayajani shahawa sai abin da ake kira da almaziyu da yawa zalun din nan dauri a wani larabcin almaziyu da yawa zalun kasara ma a tasdidil ya ko ce almaziyu ko ce almaziyu duk ma'anarsu daya huwa sa'ilu shine wani abin da ke fitowa ko yake kwalarowa allazi yakhruju min zakari wanda ke fitowa daga gaban mutum wanda ke fitowa daga zakarin mutum inda hayajani shahawa lokacin motsawar sha'awa wa yakhruju bila dafkin yakan fito ba tare da tunkuɗin juna ba wala lazza wani lokacin ma ba tare da jin daɗi ba har kawai sai ya fito in dai shawa ta motsa amma ba lallai ne ya zanto lokacin da ya fito ka ji daɗi ba wala ya akubuhu futurun mutuwar jiki ba ta bin bayansa sabanin mani idan mani ya fita daga jikinka sai ka samu mutuwar jiki da lokacin da zai fito kusan kowane bangare na jikinka sai ya ansa matukar ya fitowa ta sha'awa ko ta jin daɗi amma mu ji kuwa ba lallai ne ya kasance mutuwar jiki ko kasala ta biyo bayan fitowarsa ba wa kad la yuhissu bi khurujihi wani lokacin ma dan adam baya tsammanin fitowarsa sai dai ji laima din ta cewa mazi ya fito wa yakunu zalika lirrajul wal mar'a gaba ɗaya namiji da mace kowa na da wannan wa qala al atibba waɗansu likitoci suka ce innahu yakhruju min mujral bawl yana fitowa ne daga inda bawl ke fitowa ma ifrazul ghudad al mubaliya inda al mula'abati tare da cewa akwai waɗansu abu ban san yadda suke kiransu ba za mu fassara su da hausa da koda ne waɗanda suke da alaka da tace fitsari to su kansu suna tsarto ruwan mazi daga jikin dan adam inda inda mula'aba yayin da mutum yayi wasa da mace ko yayi tunanin ta tunani mai yawan gaske wal muradu huna abinda ake nufi a nan gurin da aka sanya babin maziyi ba wai za mu yi magana bane akan maziyi a likitance a'a za mu yi magana kan maziyi a fikihance menene hukuncin sa wurin fuqaha ba daga ina makubbugar take ba wanda shine likitoci suke bincike a kai amma ba lallai ne san hukuncin ba a shari'a abinda muke bincike menene matsayinsa idan ya fito wani hukunci ke biyo bayansa to wannan shine abinda fuqaha suka damu shine wal muradu huna bayanu bayanu ahkamihi bayanin hukunce hukuncensa min haythu najasatu wa naqdul wudu dangane da kasancewarsa jasa ne ko ba jasa ba dangane da kasancewarsa yana warware alwala ko baya warwarewa shine abin da zamu tattauna a kansa wa fil babi iddatu min al ahadith cikin wannan babi akwai hadisai tata'allaqu bi naqd al wudu wa izalati najasat tana da alaka da warwarewar alwala kuma waɗannan hadisai suna da alaka da najasa ko gusar da najasa al hadithu salis wal 20 hadisi na 23 a littafin wanda shine hadisin farko a wannan babi da yake magana kan mazi عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يكسل ذكره ويتوضا وللبخاري اكسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك wannan hadisi an karɓo shi daga aliyu ibn abi talib na hudu cikin khulafa'ur rashidun wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun sai kuma cikin mutane guda goma da aka yi musu bishara da aljanna kuma na farkon musulunci cikin yara matasa ya musulunci shi yana dan shekara sha biyu sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya auri Fatima yar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta haifar masa 'ya'ya cikin su akwai Hassan akwai Hussein wanda manzon Allah yake cewa huma sayyida shababi ahlil janna su ne shugabannin samarin gidan aljanna Ali bin Abi Talib mutum ne mai matukar falala lokacin da za a tafi yakin Khaibar a shekara ta bakwai a wata rana da safe a cikin dare sai annabi ce la'utiyanna rayata rajulan eh, gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yace gobe zan bayar da tuta ta jagorancin wannan yaki ga wani mutum da yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke son wane mutum sai sahabbai suka waye gari kowa yana fatan a bashi wannan tutar ba don son shugabanci ba sai dan ya dace da falalar da annabi ya faɗa cikin hadisin ya zama huwa allazi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu bi shahadati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa so yake dace da wannan shaidar aka wayi gari kowa ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a dama wannan a hagu wannan a tsakiyar annabi yana daddaga kai so yake a ce zo ga tuta annabi ya kalle su gaba daya ta kaf daga farkon su har karshe bai ga Aliyu ba sai yace aina Aliyu bin Abi Talib ina Aliyu dan gidan Abu Talib sai aka ce yastaki aina ko yastaki ku yana fama da ciwon ido daya daga cikin idanunsa dundumi ya same shi ko ciwon ido annabi sai ku je ku kilawo shi aka je aka sa annabi ya masa rukuya ya karanta masa addu'a ya tofa idan idan ya warke har ya fi ɗayan wancan wanda bai kamu da cuta ba lafiya sannan annabi ya mika masa tuta ce ta furin mutanen haibar farkon abin da zaka fara kiran su akai musulunci ka labarta musu kalmar shahada da abin da yake rataye da ita na wajibi idan sun yadda kenan in ba su yadda ba abu na biyu su yadda su zauna karkashin daular musulunci su ba da jizya in sun yadda shi kenan in sun ki da musulunci sun ki ba da jizya ka nemi taimakon Allah ka yake su Ali bin Abi Talib yace kuntu rajulan Mazza na kasance mutum ne mai yawan mazi mazza ala wazni fa'al wanda siga ce daga cikin sigogi na mubalaga idan ka ce kafir wato wanda ya kafirce mu ubangiji kafar mai yawan kafircewa idan ka ce ghafir mai gafara kenan ko gafar mai yawan gafartawa fa'il mai aiki fa'al mai yawan aikatawa wato siga ce ta mubalaga kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi in ji Ali bin Abi Talib fastahiyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ji kunyar in tambayi manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi don me limakani binatihi minni saboda matsayin yarsa aurina yarsa matata ce ni surikinsa ne dan me zan je gaban suriki na in je in ce da shi wallahi ina yawan fitar da mazi a ko kun yi faɗin haka ko wannan ke nuna ladabi a cikin musulunci ashe abin da ya shafi irin wannan babin tsakaninka da surikinka ko tsakaninka da mahaifi ko duk wanda kake ganin girmansa akwai kunyar mutum ya faɗa me ya faru duk da haka ya ki tambaya a'a bai ki tambaya ba yace hayatu an as'ala rasulillah an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam limakani binatihi minni na ji kunyar in tambayi annabi fa amartul miqdad ibn al aswad sai na umarci miqdad ibn al aswad cewa je ka tambayi annabi ga fatawa ta amma ni zan iya tambayar sa ba je ka tambaya a madadina fa sa'alahu sai miqdad ya tambayi annabi cewa menene hukunci na idan na kasance mai yawan fitar da mazi ko mazi ya fita daga jikina fa qala sai manzon Allah ya ce yaksilu zakarahu wa yatawaffa wanda duk mazi ya fito daga jikinsa shine yaksilu zakarahu sai ya wanke zakarinsa wa ya tawabba kuma ya alwala me wannan ke nuna wa hukunci Allah tsalle guda biyu farko idan mazi ya fito zaka wanke zakarinka ne gaba daya ba wai kawai inda ya fito din ba duka da inda ya taba da inda bai taba ba na farko kenan abu na biyu kuma inda kana da alwala yanzu ta warware sai ka sake wata sabuwa kenan wannan riwaya bukhari da muslim haka suka tafi akai walil bukhari amma a riwayar bukhari kadai wanda muslim bai yi tarayya da shi ba iksil zakaraka wa tawadda yace je ka wanke gabanka kuma kai alwala wani muslim a riwayar muslim kadai wanda bukhari bai yi tarayya da shi ba tawadda kai alwala wan wandah farjak kuma ka wanke gabanka Wan fi'l al-amri na an-nabhu nabaha yandahu in dah fi'l al-amri kenan to annadhu a larabce shine yayyafa ruwa ko kuma wanki ana amfani da shi wajen wankewa ana amfani da shi wajen yayyafa ruwa kuma an gane ko to amma anan wankewa yake nufi ba yayyafa ruwa ba kun gane da kyau wajen mutum ya ya wanke ya alwala tukuna ya wanke ai ba ta yi ya wanke sannan ya alwala ba ya hada masa ababen guda biyu wannan ababen guda biyu zaka yi amma ba ya ce dole wancan zaka fara yi ba kai kuma ka san wanne ake farawa ciki tsakanin alwala da kamar ruwa wanda yake fara ai baya bukatun dogon bayani shi sa ka ji na a kai. ai amma ba da wawun aka kawo ba yawwa al'asahu bil wawi la yaktul tartib yadullu ala mutlaq al jam'i abinda ake so ababan nan guda biyu hadisin ba ruwan shi da wanne zaka fara ya faɗa ababe guda biyu zaka yi da kaza da kaza zaka yi kaza da kaza na ce dole ga wanda zaka fara kai kuma sai ka duba wanne ne ake farawa kafin wannan wannan kuma da waɗansu dalilan daban sai ka samu ashe ana fara kama ruwa ne kafin an gane ko to malamai akwai abin nan akwai hukunce hukunce da ake ɗauka karkashin wannan hadisi ma yu'khadhu min al abinda za a iya fahimta na hukunce hukunce na farko najasatul mazi ashe mazi dai najasa ne wa annahu yajibu ghaslu kuma dole ne a wanke shi walakin yu'fa an yasirihi bi sababil mashaqqati kama kama zakar ba'dul ulama sai dai waɗansu malamai suka ce idan ka zanto salisul mazi mazi na yawan fita a jikinka kuma wani lokacin ɗigo ne kaɗan baka sani ba ma to irin wannan shari'a ta yi maka afuwa an gane ku shari'a ta yi maka afuwa haka waɗansu malamai suka ce na biyu annahu min nawaqidul wudu kuma lalle mazi fitowa sana warware alwala li'allahu li'annahu kharijun min ahadi sabilaini dan yana yana fitowa ne ta daya daga cikin kafofi guda biyu ko gaba ko baya kina yana fitowa ta gaba ne ci. na uku udubu ghasl zakari idan ya fito dole sai an wanke gaba sai mutum ya wanke zakarinsa to anan wajen wanke zakari gaba ɗaya malamai suka yi sabani waɗansu malaman suka ce gaba daya waɗansu suka ce inda kawai ya taba zaka wanke mazhabin malikiya da mazhabin hanabila suna ganin sai ka wanke gaba sun tunda annabi ya ce iksil zakarak wanke gabanka wannan ya nuna wanke wani bangare ba wani bangare ba bai wadatar ba wadansu suka ce ai zakar din nan ana nufin ba'dhu daidai inda wannan abin ya taba ba lalle sai ka wanke gaban ka gaba daya ba to amma maganar farko ita ce ta ce mutum ya wanke gaban sa gaba daya to da an ce azzakar ala haqiqatihi kenan min awwalihi ila akhirih kulluhu la ba'dhu kenan ba yanda za a ce azzakaru kai zanto kana nufin ba'dhu bi dilalatil haqiqa illa an tariqil majaz sai dai in mutum yana nufin majazi ne a larabci to kuma al aslu fil kalam an yabqa ala haqiqatihi wa la yasaru ila majazihi illa bi karinatin tadullu ala zalik babu wata karina to sai kyale shi akan haqiqa al aslu fil kalam al haqiqa lal majaz wannan ka'ida ce sananniya wajen malamai wa qad warada fi ba'd al ahadith ya zo cikin waɗansu sashi na hadisan wa gasalul unsayni banda ma mutum zai wanke gabansa kuma zai wanke abin da ke makwabtaka da shi guda biyu din nan su ma sai ya wanke su wannan hukunci ne na shari'a wanda ba lalle ne ya dace da hankalinka ba in shari'a ta ce ka yi abu to sai ka yi ka gane hikimar ba gane ba kai dai abin da ake bukata dalili daga Allah ko manzansa wannan maganan ya wanke har abin da ke makwabtaka da shi waɗansu hadisai sun tabbatar da shi na hudu annahu la yujibu ghasl al-badani kal janaba fitowan mazi baya wajabta wanke jiki gaba daya kamar yadda janaba ke wajabtarwa shi bayan haka wa ijma'un wannan kuma matsala ce da malamai sun yi ijma'i akai na biyar annahu la yakfi fi izalati al-madhi al-istijmaru bil hijarati madhi ya sha bamban da boli in boli ne da ka dauki dutse ka kankare magana ta kare dutse guda uku ake bukata saboda hadisan baya da muka karanta duk wanda zai istijmari falyutir yayi amfani da duwatsu guda nawa uku to a nan wajen mazi yin amfani da dutse baya kankare maka shi dole sai ruwa kun gane ku tunda annabi ya hukunta ka wanke gaba ɗayan sa ma ballantana kuma ka ce zaka sa dutse kanka dai kaga ba zai yi ba la yakfi fi izalati al-mazi al-istijmaru bil hijarati kal bawl ba za ka yi istijmari da dutse ba kamar yadda yake wajen bawli bal la budda min al-ma dole sai mutum ya yi amfani da ruwa al-hadith ar-rabi wal 20 hadisi na 24 an abbad ibn tamim an abdullah ibn zaid ibn asim قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا wannan hadisi na hudu cikin littafi an karɓo shi daga Abbad ibn Tamim shi kuma daga Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al-Mazini ya yace shukiya ila nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulu an kawo karan wani mutum zuwa ga wajen annabi an kawo ba wai an kai shi kara na yayi laifi ba wani mutum ne ke fama da matsala sai aka kawo kokensa wajen annabi cewa ga abin da ke damun wani shine ma'ana shukiya ila nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulu an kawo koken wani mutum zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yukhayyalu ilaihi wannan mutumin ana suranta masa cikin sa ko tunaninsa annahu yajidu shay'a zai rinka jin kamar wani abu ya faru gare shi na fitowar tusa fi salati alhali yana cikin sallah sai rinka jin kamar iska ya fito daga cikin duburarsa me hukuncin sa idan ya ji kamar iska ya fito ba tabbas bane suranta masa aka yi me hukuncin sallar sa fa kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yansarif ba zai fita daga cikin sallar sa ba hatta yasma'a sautan har sai in ya ji sauti au ya ji darihan ko in ya ji wari amma haka kawai shedan ya suranta ma kamar iska ya fito daga duburanka ka rinka jin kamar kayi tusa to ba za ka gaskata wannan tunani da shedan ya jefa maka ba ko wannan wasuwasi da shedan ya jefa maka ba sai in ka samu ɗaya cikin abubuwa guda biyu waɗanda suke tabbas ne su ba kokonto ba ne abu na farko ka ji sautin fitar iska ɗin wannan ai tabbas ne yanzu ba kokonto ba ne abu na biyu kana jin kamar iska ya fita ko bai fita ba amma sai ka ji wari to ka tabbatar daga jikin ka ne kenan yanzu kenan sai ka fita daga cikin sallah in limami ne sai ka jawo wani ya ci gaba an fahimta ko dan kai istikhlafa in ma baka ja wani ba ka fita daga cikin sallah jama'a alwalata ta walwale ka fice ya rage nasu su shugabantar da wani ya ci gaba ko kowa ya karasa tasu duk yadda suka yi sallar su ta yi in suka ci gaba kowa ya karasa tashi sallar su ta yi in kuma suka shugabantar da wani ta yi in aka shugabantar da wani kace kai wannan direban baya da lasisi waɗansu suka bi shi kai sai ka koma gefe guda ka ka karasa taka ka ci gaba akan yadda liman ya fita kai <laughs> kaga direban da aka sa ka baya da lasisi ka tabbatar bai san hukuncin sallah ba bisa ga yakinin ka ba wai zato kake masa ba akramakallahu yayi sunan sahun ya zama duk yadda aka yayi kadara an sa mai biyu sahun baya suka sa wani wannan suka sa wani duk yayi wanda duk yace bai yi ba fa alaihi bid dalil ya kawo dalili wa illa nahnu baqina ala al-asli wa huwa al-jawaz nahnu nabqa ala al-asli dukkan mutumin da ya wanzu kan asali ba a tambaye shi dalili in an tambaye ka dalili ka khalafawa asali ka safawa asali sai a ce me dalilin ka na safawa asali asalin sallar ingantacciya ce yanzu ka kai da awar rashin inganci me dalilin ka da ya ce bata inganta ba ko ka kawo dalili ko ka yi shiru shine abin da an gane wannan da kyau to wannan hadisi akwai matsaloli da za a dauka daga ciki na farko alqaidatul al'amma akwai wata gabammiyar ka'ida wadda malamai ke gina hukunci a ciki wahiya wannan ka'ida ita ce annal asla baka ma kana ala ma kana ya sala wata ka'ida ce suke iya da malamin fiqh suke amfani da al aslu baka ma kana ala ma kana al aslu baka ma kana ala ma kana asalin hukunci shine abu na wanzuwa akan halin da yake aka san shi da shi an gane ko asalin hular da ke kanka taka ce in na zo na ce ba tawo ba ce ba to ba za ba ce kai malam zanna me ya hujja ka na cewa ta kace mun ganta kanka ai kai asali ta kace ni da na ce ta wace ba taka bace ba na yi da a wata wace ba to ni na za a ce me dalilin ka na cewa hular kan wani ta kace dan kai ka saba asali amma shi ba a neman shi dalili saboda me yana kan asali al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana abuna wanzuwa kan asalinsa baka kaucewa daga wannan asalin sai da wani dalili shi yasa idan mutum yana sallah shi kadai ka zo ka bi shi sallah in dai sallarsa ta inganta kai ma na bayan sa sallar ka ta inganta duk wanda ya ce taka ba ta yi ba sai a ce kawo dalilin da ya sa ka ce ba ta yi ba sai in ya tabbatar da rushewar ta liman tukuna in ta liman ta rushe wannan ta rushe kenan amma in bai tabbatar da wannan ba fa kyale na sallah ta ta yi idan ce ai ba taka ba ta yi ba saboda shi nafila yake kai kuma farilla kai suka ce duk da haka dai ta yi yanzu sai ka kawo dalilin da ya ce mai nafila ba zai bi mai farilla ba ko mai farilla ba zai bi mai nafila ba ai shi la'asar yake kai kuma azhar ka bi shi ka bi shi da niyyar azhar duk da haka ta yi wanda duk yace bai fita ce kawo dalilin ka da ya ce mai azhar ba zai bi mai la'asar ba domin al'asar shine aljawaz fa man khalafa al'asla fa alayhi bid dalil shine al'aslu baqa'u ma kana alama kana asalin wannan bawan Allah yana da alwala asali yana da tabbas ba ku kwanto yake ba cewa shi mai alwala ne sai wasu wasu ya zo ce ba ka da alwala to da wannan wasu wasu wanda ba ne shi da asali wanda yake tabbas ne kake da shi kana da alwala wanne za a rinjayar asalin saboda me saboda wannan hadisin mutum ne ake suranta masa cikin tunaninsa kamar wani abu ya fito daga jikinsa amma yana da tabbas bai fara sallah ba sai yana da alwala sai ya zauna cikin sallah sai wannan wasuwa sun ya zo sai mu ce me sai gaba da wanzuwa kan asalin ka na kana da sallah har sai in ka samu wani abu zai ture wannan asalin shine fitowar me iska ko kuma a wato jin kara ko kuma jin wari in ba haka ba shikenan zai ci gaba da bazawa a zamanta ha kuma idan kana da tabbas din baka da alwala sai aka zo za a tayar da sallah sai ka ce ina da tabbas din dai ba da alwala amma kokonto nake ko nayi ko ban yi ba to ba kai ba ina fata an fahimta asalan kana da alwala tabbas kake da shi sai aka za ta da sallah kace na tabbatar da na fito zan yi gida na alwala amma ko ban sani ba ina kokonton ko ta kare ko bata kare ba to tana nan bata kare ba lafiyar ta kalau kar ma shi dan yi maka wata daga nan ne da wannan ne ake rushe maganar daga cikin maganganun mazhabar malikiya da suke cewa man shakka fi hadasin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan suka ce duk wanda ya shakka bayan kana da alwala sai kai shakka ko ta kare ko bata kare ba suka ce wajibi ne sai kai ne sai ka saki kaga sun ci karo da wannan hadisi amma suna da zancen da za su yi su ma tunda ka san duk wanda gaba dama ya zance shi ma zai zance malikiya suna da zancen da za su yi suka ce abin da ya sa muka ce dole ya sake alwala ita sallar da zai je ya yi tilas ne a kan shi irin yadda bashi idan ana bin ka yake zama tilas ka biya idan ana bin ka bashi ai babu yadda za a yi ka ce babu shi sai in ka samu yaƙinin ka biya ko kwantan na biya ko ban biya ba zai ture bashin sai me sai yaƙini suka ce to sallah akan ka kamar dayin ne tilas ne kokwantan ta yi ko ba ta yi ba baya sauke ta sai in ka samu tabbas din kai to idan ka shiga sallah da alwala wadda kake da kokwanto a cikinta kokwantan nan kuma ya shiga cikin sallah ta yi ko ba ta yi ba da haka tunda ta yi ko ba ta yi ba ne asali ba ta yi ba sai in yakini ya tabbatar da ita لأنك دخلت salatin صلاة بوضوء مشكوك fihi hadha ash-shakku ila Salati. والصلاة دين وذمة فالذمة لا يبرأ منها إلا بيقين wata da zance mai karfi shi dai wannan dalili hadisin ya fi shi karfi ne kawai amma zancen su na da karfi dai wannan hadisin ya fi shi karfi na biyu anna mujarrada shakki fil hadasi kawai dan kayi kokonto cikin hadasi la yubtilu wudu'a wannan kokonton baya walwale maka alwala ko baya lalata maka sallah ko ba haka ba na uku da harimul insirafi min salati li ghairi sababin bayyin baka fita daga cikin sallah ba tare da wani sababi ba na zahiri sababi na kokonto baya sa ka fita daga cikin sallah zaka ci gaba da yin kayar ka ne na hudu annar rihal kharijata min ad-duburi iska da ke fitowa daga duburar mutum bi sautin tare da sauti aw bi ghairi sautin ko ba tare da sauti ba na qadatul lil wudu lalle wannan iska yana warware alwala an gane ko na biyar yuradu min sama'i sauti Abin da ake nufi da jin sauti ko jin sauti a cikin fitowar iskar wa wujdanin rih ko samuwar wari fil hadis a wannan hadisi at tayakkunu min zalika Abin da ake so ka samu yakinin cewa lallai, alwala ce ta warware iskan kadai in kana kokonton ya fito ko bai fito ba to ba wannan ba yakini bane ba an gane ko dan sauti shine zai tabbatar maka ko kuma wari yace falau kana la yusma'u la yusham ko da ya zanto ba a ji sautin ba amma kuma kuma sannan ba a ji warin ba wata na bigai da hazanin tsarika ne amma ya samu tabbas abin nan ba kokonto bane wannan iskan da ya fito lalle rihi ne ko da bai ji sauti ba inda ya samu yakinin haka to kuma shi kenan in taqada wudu'uhu alwalasa ta warware kenan ashe shi iskan in kokonto ne kake ne ya fito ko bai fito ba a wani hadisin annabi ya fito da abin karara yace lokacin da mutum ke da alwala ko yake cikin sallah wani lokaci shedan ne yake zuwa sai rinka busa duburan ka ji tsayar shedan fa sai rinka busa duburan mutum sai ka rinka jin kamar iska ne ya fito daga jikinka shi eh to karka gaskata shi sai in ka ji wari sannan ka tabbatar iska ne daga jikinka ko in ka ji me khamis الحديث الخامس والعشرون na أشرين دبير تكون ونم للتافي عن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنبحه على ثوبه ولم يكسله wani hadisi an karɓo shi daga ummu qais ita ce bintu mihsan al-asadiyya yar kabilar banu asad annaha atat bibinin laha ta zo da wani ɗanta tana ɗauke da shi sagirin wanda yake karami lam ya akuli ta'ama bai ma fara cin abinci ba yaro ne wanda nono kawai yake sha lokacin ba a yayi ya fara cin abinci ba ta zo da shi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga manzon Allah sura da mutum tabbata gare shi fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hijri sai annabi ya zaunar da shi a kan cinyarsa ko a kan jikinsa fa bala ala saube sai wannan yaro yi wa annabi bawali ya yi masa fitsari kenan fa da'a bi ma'in sai annabi ce a kawo ruwa fa nadahahu ala saubihi sai yayyafa ruwan nan akan tufafinsa inda yaron ya yi bawali wa lam yaghsilhu bai wanke tufafin ba wa fi hadisi Aisha ta ummul mu'minin a hadisin Aisha uwar mu'minai Allah shi kare da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah sai fita gare shi utiya bi sabiyin an zo masa da wani jariri fa bala ala saubihi sai wannan yaro yayi bawli kan tufafin annabi fa da'a ma'in sai annabi ce a kawo ruwa fa atba'ahu iyyahu ya bi ruwan inda bawlin yake ma'ana yayi me yayi ya faruwa a inda aka yi bawlin wali muslimin a riwayar imamu muslim fa atba'ahu bawlahu wa yaksilhu da yace a kawo ruwa aka kawo fa atba'ahu sai ya fashi inda bawlin yarin yake wa lam yaksilhu bai wanke shi ba duk wanda mai ke nunawa yaro karami wanda yake shan mama bai fara cin abinci ba idan yayi maka fitsari a jikin tufafinka ko a jikin tufafinki ba dole bane ka wanke ko ki wanke tufafin abinda kawai aka shar'anta maka shine ka ɗebi ruwa ka yayyafa wannan ana magana idan yaron namiji ne idan yarinya ce mace fa wannan kuma bayani zai zo nan gaba kun gane da kyau to wannan yayyafa ruwa menene matsayinsa a yayyafa ruwa din nan meye matsayinsa kaga wajibi ne kenan ba wai musahabi bane ba wajibi ne an gane ko to ina jin ba zai bai kawo hadisin da yake nuna na yarinya sai an wanke ba amma dai abin da yake ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan yarinya mace ce ta maka bawli sai ka wanke an gane ko annabi ya bambance tsakanin mace da namiji yaro namiji idan yayi maka bawli alhalin bai fara cin abinci ba ruwa za ka yi ya fakawa a wajen yarinya mace ko da bata fara cin abinci ba in dai ta maka bawli to sai ka wanke wannan wurin da ta yi bawlin sai ka ɗauki ruwa ka zuba ka wanke kaga yayyafi daban wankewa daban tun da wankewa dole zaka jika wajen da ruwa har ka matse abin da sa wannan kuma kawai yayyafa zaka yi yadda na san ruwan zai tsa akan abin shi kenan ka ci gaba da shi akan haka haka annabi ya bambance waɗansu malaman suna kokarin ce ita ma mace ba sai an wanke ba yayyafa ruwa za a yi an gane ko amma gaskiyar al'amari annabi ya bambance tsakanin mace da namiji na haka kenan dole a bambance su cikin ababen da za a iya koya a wannan hadisi ma yu'khadhu min al cikin ababen da za a koya cikin wannan hadisi na farko najasatu bawl gulami wa illam ya'kul at-ta'am li shahwatin wato ashe bawali na yaro karami najasa ne ko da bai fara cin abinci ba an gane ku me yasa ya zama najasa tunda annabi yayi ya faruwa dan da za a yi ya faruwa din fa na biyu kifayatul rashi. kasancewar yayyafa ruwa yana wadatarwa allazi la yablughu darajatal jarayan kawai ya wadatar wajen tsarkake bawali na yaro karami na uku akhlaqun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkarima yadda annabi ke da ɗabi'u da halaye na gari wa tawadu'uhul jam da kaskantar da kai gare shi an gane ko kaskantar da kai da irin annabi yake da shi a ina muka fahimci wannan cikin hadisi mace ta zo da yaro wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo fatawa ne ta zo dai wani abu ne bukatunta na duniya ta zo ko bukatunta na addini dan jin sai annabi ke ta kawo yaron magani ya karba har ya dora cikin kan cinye sa yana masa wasa kafin ya gama an sa mata fatawa ta sai yaron ya masa boli duk da haka bai damu ba sai ya dima a kawo ruwa shi da kansa ya ɗebi ruwan kuma ya zuba da kansa an gane ku wanda yanzu wani ko ɗansa ne baya ɗauka sai in ya dina fitsari <laughs> ko ɗansa babu rahama babu jin kai tattare da shi shi dai kar ya ya masa fitsari kar ya sa masa majina wallahi waɗansu haka suke musamman mutum na da hali ai ba shi ba ganin ɗansa sai ya fara tafiya sai dai a turo masa shi a irin irin amalanken ne shi ba zai dauke shi ba kare masa fitsari an sa masa famfas an yi masa namkin ne an sa famfas ne a turo shi a irin irin amalanken nan yana kallon sa daga daga nesa nesa kare taba shi ya masa fitsari ko ya masa tumbudi ba rahama tattare da kai kenan ka dauke shi ka dora shi kan cinyarka ka sa shi jikinka ka sumbace shi abinda manzo sa zan ke yi kenan ga yara wani balaraman kawai ya zo ke cewa wai da ya ga annabi ya sumbace yaro yanzu annabi har sumbata yara kake sai ce kai fa yace ce ainihin ƴaƴa guda goma nake da su ban taba sumbatar ko ɗaya ba yace to idan Allah ya zare rama a zuciyarka ya zan yi da kai mai yawa babu rama ne Allah riga zare rama daga zuciyarka ya aka yi ya da kai <laughs> to alal kalli idan ka dana wannan zaka san irin wahalar da mace ke ji ka ɗauki yaro ya maka boli wannan zai sa ka kimanta matarka yadda ta rike ƴaƴanka dan dana nawa ta haifa maka kowanne a yini sau nawa zai mata fitsari lita nawa yake fitsarar mata a yini da kuma kwanciyar barci budi ya mata amai ya hana ta barci ai duk ranar da ta zo kwana wurin ka da wannan yaron yana barci kore ta kake ita da yaron da Allah jiki jin yi danki har sai dan ya daina kuka ko a aji can gefe guda dan rashin rahama ta ka tsaya ya hana ku kukan tare mana ba danka bane ba da ya girma fa kai ne zaka nuna uba inda Allah zai kaddara rabuwa zaka ji ni wallahi ba za ka kai tsana wani gida ba ne zan kwace kana duk lokacin da aka sa Allah sa kana gefe kawai dan ka so sirlak shikenan ka gama da wani kwastar baka <laughs> taba dokar zuwa ba kwastar ɗaya to dai akwai bukatar rahama da jin kai ga yara wannan gashi annabi ba yaransa wani ba amma ya jurewa wannan abubuwa da akwai wata fa'ida anan da malai kawo ce ikhtalafa ulama fi sababin allazi awjaba at-tafriq bayna al-gulami wa bayna bawl al-gulami wa bawl al-jariya malamai sun yi sabani me yasa annabi bambance tsakanin bawalin yaro da bawalin mace me yasa an gane ko wa talammasa kullum minhum hikmatan sarat fi nazrihi al fariqa al-munasiba kowanne cikin su yayi ta kokarin lalubo hikimar da ta sa annabi ya rarrabe wa ahsanu hadhihi talamusat mafi kyawu ko mafi dacewa cikin wannan lalube da malamai suka yi ahadu amrai ne ɗaya cikin al'amura guda biyu al'awwal abu na farko suka ce annal gulama inda hara hu hararatun ghariziyatun za'idatun ala hararatil jariya shi yaro yana da dumi a jikinsa a ɗabi'ance haka Allah ya halicce shi dumin da ke cikin cikinsa ko na jikinsa ya ɗara dumin da ke cikin mace wannan dumi da ke jikinsa ko zafi tatbukhu taam yana son dandanan abinci ya zagonye da wuri wa tulattifu al-fadalat al-kharija kuma rarar abinci kasa idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha na ruwa komai zai dauki nashi da wanda zai shiga cikin jini da wanda zai shiga cikin menene da wanda zai gina jiki da bayan komai ya dauki nashi rarar shine zai fita ko a bayan gida ko a bawli to shi zafin jikin yaro yana taimakawa wajen dagargaza abincin kan lokaci kuma ya kone shi ya soye shi ta da in ma najasa ce ta rage ƙarfi saboda zafin ko ba haka ba sannan kuma yana taimakawa wajen lokacin da abin da zai fito a matsayin bayan gida ko bawali kuma haka kuma ƙarfin najasarsa ya ragu da wani kashi cikin ɗari fasantis ɗin kasancewarsa najasa kun gane wa وما za'ida الحرارة الزائدة كون الطعام كون طعام الطفل لطيفا labanun tare daga wannan ƙarin zafin jiki sannan kuma a wannan lokaci yaron ma bai fara cin abinci ba nono ne kaga nonon an riga an soye shi kenan saboda zafin jikinsa wal jariyatu laysa ladayha al hararatu al muladdifa ita ko mace a jikinta babu wannan zafin ita yarinya garmi babu yarinya karama babu wannan zafin da zai tausasa abin da take sha na mamadin wa yu'ayyidu hadha taqyidun nadhihi najasa bi adami akli at-ta'ami illa al-laban abin da ke nuna haka gashi an nuna mana cewa an bambance su ne yayin da ya kasance ba su fara cin abinci ba sai nono amma in sun fara cin abinci fa duk hukuncin sai zama ɗaya dole sai an wanke amma yayin da su fara cin abinci ba shine ake bambancewa to wannan abu na farko kenan da waɗansu malamai suka kawo wasani na biyu waɗansu suka ce annal gulama adatan arghabu ila nasi min jariya wai abin da yasa aka sauƙaƙa hukuncin yaro aka ce ba sai an wanke tufafi ba mace aka ce sai an wanke saboda shi yaro namiji adatan a aladanci argabu ilan nas ya fi kwadaituwa zuwa ga mutane mutane sun fi kwaɗayin daukar sa minal jariya sama da yarinya mace fa yaksuru hamluhu wa naqluhu tunda mutane na kwaɗayin yaro dan namiji sai ya zanto za a fi yawan daukar sa sama da mace wato tuhu tun da ko za a samu yawan ɗaukar sa to kuma akwai tsammanin duk lokacin da aka dauke shi zai fitsari mai yusabbibu al-mashaqqata wal haraj to in aka ce duk lokacin da ya fitsari kuma sai an wanke to kuma wannan zai gadar da wahala kenan cikin shari'a to dan saboda sauƙaƙa shari'a sai aka ce tun da shi ana yawan ɗaukar sa a yayyafa fa su mai bi takhfifi najasatihi sai aka yi afwa wajen cewa an khaffafa najasar sai zanto ba ta da karfi ba kamar ta ƴa mace ba wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu an shari'ati min as-samahi wat taysir abinda zai karfafa wannan makama ta malamai shine abinda aka san shari'a sannan me aka ce littafi kaza me aka ce littafi kaza me aka ce littafi kaza wannan shine sanin wannan daban wani bangare ne na fikihu amma hakikanin fikihu ka san ka'idar da malamai ke gina hukunci a kanta sai ta ka fahimce ta in wani abu sabo ya faru a zamanin ka wanda da ba su taba cewa magana akai ba ka yi amfani da ka'idar da suka yi amfani da ita da dan ka ba sabon abin da ya faru mai hukunci wannan shine fiki sabon abu ya faru yanzu wanda da babu shi a da ba a taba yin ba kuma kana da bukatar sa a cikin shari'a kana da bukatar ka san hukuncin sa na halalci dan ka aiwatar ko haramci dan ka ne ina halal ne ko ba halal bane ba sai ka je ka bude muktasar ina za ga bayanin coca cola ce ko ahlari ko ya ko risala to amma sai ka bi ka'idojin da suka gina hukunci akai wannan kuma zai gina ne akan da me aka yi wani sinadari aka hada har coca cola ta haduwa cikin kwalba da muke ganin ta sai ka san sinadarin nan dangin halal ne ko dangin haram ne dan ka ba da hukunci to wannan sanin ka'idar da ake gina hukunci akai shine sanin fiqh shi yasa aka ware ba aka ware ilimi guda sunansa qawaid fiqhiyya ka'idoji na fikihu shi yasa duka abin da aka ce akan mazhabar Imam Malik ibn Anas gaba daya abin da yake gina hukunci akai usulul mazhab so ake kira shi kan mazhaba din waɗansu ka'idoji wanda a kansu ne ake istinbadi goma sha biyu ne duk wanda ya rike su ya fahimci su zai fahimci malikiya wanda ko bai rike su ba inda zai haddace duk kusa da kaba zai fahimci malikiya ina fatan kun fahimta usul ne guda goma sha biyu wanda imam malik ke amfani da su wajen istinbadi a babin zakka ne a babin riba ne a babin mu'amala ne a babin aure ne masu banƙaye har ibnu taymiya da kansa cikin majmu'ul fatawa yake cewa in dai kana so ka ga asali wanda aka gina a kai dangane da zakka to ba mazhabin da yafi karfi irin mazhabin imam malik ibn anas a babin zakka duk rigimar da aka yi ta cewa kayan miya za a fitar musu da zakka ba za a fitar musu ba wane ne wane ne ita in dai kuka bi mazhabin Imam Malik din nan asalin sa da ya gina hukunci akai yafi kowanne karfi a nan gurin shine me na amalu ahlul madina a wannan babin yana da karfi to sanin irin waɗannan ka'idojin su suke taimakawa mutum su kansu tafan da za a karanta sai su yi maka saukin fahimta dan ka san duk me aka ce ga abin da aka gina hukunci akai to ita wannan ka'ida ta al-mashaqqatu tajlibu taysir tana cikin ka'idoji guda biyar wanda gaba ɗaya ilimin fiqh akan su aka gina ko ba wata ba ce guda biyar din an yi ittifaki akai al-mashaqqatu tajlibu taysir wai duk inda wahala take to tana jawo sauki ta yaya zaka fahimci wannan kana tafiya cikin daji ka nema abinci ka rasa ga yunwa kamar ta karka babu abinci ba ɗan itace ba komai wahala ce wannan ko ba wahala bace ba sai ga rago a gaban kamatacce mushe ne haramun ne ko ba haramun bane ba wahalan nan da ka shiga ta cikin cin abinci sai ta jawo maka mai sauki saukin shine mai halaccin ka ci wannan musha kaga almashaqqatu huna jalabat at-taysir wahalar da suke cikin nan ta jawo maka mai sauki haka idan ka kasa yin sallah sai zaka yi a zaune da san in lafiyar ka kalau za ka yi sallah zaune amma sai ka samu rashin lafiya rashin lafiyar nan ba wahala bace ba wahalan nan da ka samu kanka sai ta jawo maka me sauki shine halaccin sallah a zaune da irin wannan da irin wannan cikin abubuwa cikin abinci ne cikin abin sha ne cikin kowane irin abu almashaqqatu tajlibu at-taysir ala anna ba'd al-ulama ja'aluhu min al-masail al tabudiyya wannan maganganu da malamai suka yi suka kawo dalilan nan guda biyu cewa wai sune dalilin da suka sa aka rarrabe tsakanin bawalin yaro karami da yarinya karama yace wannan maganganun su kenan amma waɗansu malaman ja'aluhu min al-masail al tabudiyya kawai sun ce al'amari ne ta'abbudi allati la tuqalu hikmatuha wanda ba a iya gano hikimarta tunda da akwai hikimar a sarari da annabi ya faɗa tunda ba nassi bane lalibai ne cikin duhu karmi kankan ba mu ce wannan ita ce hikimar an gane ko wato su malaman fikihu suna kasa hukunce hukunce gida biyu akwai abin da suke kira ma'akulat da kuma wanda suke gara ganin ma'akulat wato ta'abbudi idan suka ce haza shay'un ta'abbudi ko haza amrun yani kal hikmatu wato ta'abbudi wanda an ce yi kaza kuma kayi tunani ka hanga ka hango ba gano hikimar ba sai ce to kawai ana yin shi ne don ibada tunda Allah ya ce ai kawai ai ko ba gano hikimar ba dole kai me kai amma kar ka kore ka ce babu hikima shi Allah ya santa kai ne baka sani ba yanzu cewa sai ka sani sannan ka aikata wannan ba dole bane tunda da yayi umarni dole ka yi me ka aikata ko ka gane hikima ko ba gane ba in ba haka ba me yasa aka ce azhar da la'asar da isha'i ayi raka'a hurhudu asbahi aka ce ayi biyu kana da wata hikima da ta rarrabe maka waɗannan ni dai ban sani ba ina jin kai ma baka san wata hikima ba tunda Allah bai faɗa manzon Allah bai faɗa ba to irin wannan sai sai amrun ta'abbudi al'amari ne kawai ibada ne tsantsa baka san me yasa ba me yasa alwala aka ce ka wanke hannu so uku a so daya ko so biyu ko so uku halal ne so daya halal ne so biyu halal ne so uku idan ka kara na hudu kuma kai bid'a komin dattin hannun da ya so uku zaka tsaya <laughs> ba ka bane ba <laughs> to me yasa ba a yi duka karana hudu ba sai amrun ta'abbudi al'amari ne haka Allah ya shar'anta menene hikimar ban sani ba Allah ya ce ai kuma dole ai kun gane wannan da kyau الحديث السادس والعشرون حديث نا عشرين ده عشرين ده شركي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه hadisi an karɓo shi daga Anas da Malik al-Ansari ja'a arabiyun fa bala fi ta'ifatil masjid yace wani mazaunin karkara ya zo sai yi bawali a wani bangare na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da lakuminsa ya kwantar da lakuminsa ya zo cikin masallaci kamar yana zaune nan ya koma daga can gefe inda ba mutane sosai kawai ya yi bawalinsa abun sa fa jarahun na sai mutane suka daka masa tsawa a wani riwayan ma aka ce saura su je su fara dukansa fa nahahum Nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ana ce ku kyale shi ku kyale shi yana cikin yi suka ce kai kana boli ba Allah ya ce annabi ce ku kyale shi ku kyale shi fa nahahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana su falamma qada bawlahu aka kyare har ya kammala sa yayin da ya kammala sa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubi mimma sai annabi ya umarni a kawo guga guda na ruwa zanub guga idan da ruwa a ciki idan empty ne sai dai a ce addalu amma inda ruwa zanu bi fatahi zal ba zunub ba idan kai dhamma ya zama zunub jam'i na me na azambu wato zunubi kenan amma zanub bi fatihi zal ya zama shi ne guga idan an cika shi da ruwa sai annabi sai aka kawo ruwa cikin guga fa hurika alaihi sai aka zuba ruwan a inda ya ba bawalin dama wurin da yayi babu shimfiɗa saboda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a sahara ake a madina ga qillat zatul yad ko masallaci daki ibada ne makasudi dai a samu wuri mai tsarki a ibada ko shin fada babu da haka kaga inda yayi bawalin wuri ne wanda yake na kasa yayi bawalin kasa ta canye sai aka zo aka zuba ruwa akai kuma kun fahimta da kyau fa wuri ka alaihi aka zuba ruwa akai to me za a iya fahimta karkashin wannan hadisi za a iya fahimta al'amura kamar haka na farko annal bawla alal ardi yutahhiruhu yutahhar bi gamrihi bil ma a ce idan aka yi yi najasa a wuri sai ka zo ka zuba ruwa a wajen zuba ruwan ya tsarkake zuba ruwan da kai ya tsarkake mai wannan kasar wala yushtaratu naqlu turabi min al-makani ba'da zalika ba sharadi bane a ce kuma sai ka kankare kasar wajen ka ɗebe ta kaje ka zubar zuba ruwan yayi mai ya tsarkake ta na biyu ihtiramul masajidi wa tathiruha a ce ana girmama masallaci ana kuma tsarkake masallaci saboda mai annabi ya yi umarni a yi mai a zuba ruwa wannan sai nuna masallaci wuri da ake tsarkake shi na uku samahatu kulukin nabi sallallahu alaihi wa sallam saukin halin annabi sallallahu da aminci tabbata gare shi faqad arsad al-arabiy bi rizqin walidin wannan mazanin karkara annabi sai ya shiryar da shi da bi da tausasawa walinin da kuma zance mai daɗi ba da ma bala bayan gashi yi bauli a masallaci tare da haka annabi bai kawsa masa harshe ba dan abin da yace masa da shi inna hadhihi almasajida la taliqu bi shay'in illa li salatin aw dhikrin aw qira'ati alquran aw kama qala sallallahu yace masallaci din da kake gani ba abin da ake yin a cikin su sai sallah sai zikiri sai karatun qur'ani sallah zikiri karatun qur'ani kalmar zikiri tana da fadi darasi da ake na ilimi shi ma yana daukar ma'anan zikiri wa'azi na daukan ma'anar zikiri hudubar juma'a tana daukan ma'anar zikiri fasau ila zikrillahi wa zarul bay zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hudubar juma'a ma zikiri ce dan kar wani dauka zikiri shine irin wanda masu bid'a suke yi da sauran a zikiri na sunna zikiri a tsarin koyarwar annabi an gane ko to abinda annabi ya ce masa kenan mimma ja'alahu yaqulu saboda daɗin mu'amalar da annabi ya masa har da ya karshe da ya tashi zai tafi sai Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad banda mu kai wa kowa gafara <laughs> to ya ga sabai za su yi masa duka a masallaci annabi ya hana su kuma ya sa an ɗebo ruwa an zuba ba a ce ba ɗebo ruwa da kanka ka zuba annabi ce ku je ku ɗebo ruwa ku zuba aka je aka ɗebo ruwa aka zuba sannan ya kira shi ce bawan Allah masallaci ba wurin bawali bane ba abinda ake yi sallah zikiri karatun Qur'ani sai daɗin mu'amalar ya masa daɗi ya daga hannu ce ya Allah ka ji kai nani da nan Muhammad banda mu karkawa kowa gafar sai annabi sai kira shi ce fa kada dayyakta wasi'an abu ne mai fadi yanzu ka takaita shi rahmar Allah at kullu shay ta yalwace komai ta zaka ce ni da kai kadai sai <laughs> rahmar Allah ta fi karfin mu kadai wannan dai na nuna yadda annabi ke gyarawa mutane kurakurai cikin ruwan sanyi wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske musamman ga mutumin da ya bayyana cewa akwai jahilci ko gidadanci tare da shi domin kaga abin da sa annabi ya sa masa harshe kaga mazaunin karkara ne to galibi wanda yake wanda yake zaune a karkara yana nesa da inda ilimi yake tun da har yau karkara tana da nisa da ilimi binni ta fi kusa da ilimi tun a da haka abin yake kuma har a yau haka Allah ya tsara rayuwa da haka can a farko ma Allah ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ya alamu hudu da ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim yace kaga mazaunan karkara su suka fi tsananin kafirce ma ubangiji su suka fi tsananin munafunci za su karɓi musulunci amma ɗan abu kaɗan sai su juya baya wa ajidaru Allah ya lamu hudu da ma anzalla rasuli kuma zaman su na karkara shi yafi sa ma za su fi kowa jahiltar abinda Allah ya saukarwa manzansa ya sono tun lokacin annabin aya za ta sauka duk wanda ke Madina kwana ɗaya da yini ya riga ya ji cikin dare ba rediyo ba komai amma kowa ya ji saboda a birni yake labari na yaduwa da sauri ko ba haka ba amma kafin a ce labari ya je inda karkara take to sai an kwana biyu an yi sati kafin ya je kafin ya je kila ma wani ya ƙara labarin wani ya rage in aya ce wani ya sassabe ta wani ya mata kaza lokacin da ta je hidda je a gungunci yasa sai ga wannan shi yasa annabi ke cewa man sakana albadiya ta jafa wa man tatabba as-sayd ghafal wa man dakhala ala ala sultani tukin yace duk wanda ya zauna a karkara to da wuya ba ga yayi jafa'i ba kaushin zuciya haka duk wanda duk zomo da ya gani ya bi ya zama dan farauta duk kurege ya bi ita sai kaga zama gafalalle ita haka duk malamfa da kuma sai an fitine shi cikin addinin sa in dai kana tare da masu mulki yau da gobe yau da gobe za su fitine ka cikin addini saboda gararin su shine lokacin da za su sa doka ba za su tuntube ka ba sai an sa dokar sai a nemi kuma ka kare ta in sun sa doka za a yi fita shi mala ya kamata ku yi wazi akan zama lafiya yo ka jawo mutane za su tashi hankali ka ce kwantar da ita <laughs> ya za a yi wannan kafin ka zartar da dikiri din ka ya kamata ka tambaye malamai ga abin da ake so a yi ya dace ko bai dace ba lokacin sai su yi aiki da nassi na qur'ani ko hadisi su fuskantar da kai amma kai ne ka zo ka yanke abin ka aka sanar a rediyo da talabijin da komai mutane za su yi garari kuma sai ka ce wa malamai su yi jawabi to malam fada sai ka ga ya shiga rediyo ko talabijin duk yadda zai yi jajjawa waɗansu ayoyi su taimakawa abin da mai mulkin ya sai ya yi to kaga karshen fitina kenan Allah ya tsare mu na hudu cikin hukunce hukunce bu'udu nazarihi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatuhu li taba'i'in nas nisan hangen annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hangen nesa kwarai da gaske tare kuma da sanin ɗabi'un mutane ya san mazaunin karkara ne da haka bai kawai su samu su harshe ba amma akwai yan binnin da sun san addini in sun yi abu annabin lokacin yana musu zafi wato dai da'awar annabi akwai hikima a ciki wanda ya dace a masa zafi a masa wanda ya dace a sauƙaƙa masa a sauƙaƙa masa to kullum kai ma sai kana da wannan mizanin gwargwadon istihadin ka yau ka gane inda kai kuskure gobe ka gyara ah, dan saboda mu'amala da mutane kowa hankalinsa da tunaninsa daban kuma in ka ce za ka mu'amalance su a mataki iri ɗaya to za ka yi hasarar abubuwa masu yawa kuma su ma za su yi hasarar ka da abin da zai faru shine da yawa ka kore su kila cikin wa'azi in ka kore su cikin wa'azi su sun yi hasarar ka tunda da suka rabu da kai ba su da canjin ka za su je su yi wani shirman ne kai kuma kai ma ka yi hasarar su dan idan sun shirye ta hanyar ka kuma za ka samu lada to shi yasa abin da zaka tana lokacin da kake wazi ko karantarwa ibada kake ta neman lada manufar ka a fahimta to duk eh, wata hanya zaka bi a fahimta shine idan ka bi hanya irin wadda annabi bi akwai wanda duk hikimar da zaka yi masa kuma sai ya kangare kaga wannan ba laifin ka bane ba haka Allah ya rubuta shi cikin kangararru babu yadda ka iya kuma amma ya zanto su ka ce ta kori mutum to wannan shine ba a so akwai wanda ya dace kaza sa masa akwai wanda annabi ke cewa kai kaza akwai wanda annabi zai ba zai faɗa masa a gaba akwai wanda annabi zai masa sayan magana ce ma balu a aqwami ne faru me yasa waɗansu mutanen suke kaza suke kaza ai annabi ya san su me yasa bin nan ce me yasa wani kai kaza amma sai ya ce me yasa waɗansu mutane ne suke kaza suke kaza suke kaza kuma ya san ko su wane ne an fahimta ko na biyar inda ta tazahumil mafasid yurtakabu ha. idan aka samu barna ta kididdigu ga ɗaya ga biyu ga uku ga hudu dole sai ɗaya ta faru to ya zama tilas a nemi karama don kaucewa babbar barna a ina za mu fahimci wannan cikin hadisin yace faqad tarakahu yukammilu bawlan annabi ya sa a kyale shi har ya kammala bawlinsa an gane ko li ajli ma yatarattabu min al-adrar bi qat'ihi alayhi domin idan aka ce ya yanke bawalin nan take bayan ya riga ya fara barna za ta faru da yawa ko ba haka ba a yamma yamakon ya aure ɗaya zai yi aurare da yawa ba gara kyale ce taro aure guda ba lokacin da yana cikin bai riga gama ba ce sai an fitar da shi daga masallaci gaga ana tafiya bawali na shiga sai ga ya bata wurare da yawa kuma kila banda wurare kuma sai ya bata jikinsa kuma kila a lokacin nan kuma za a dake shi kuma shi zai daki wani kila zai zagi kuma za a zage shi kuma a cikin masallaci wanda yake wuri ne na zikiri kaga abubuwa barna ce da yawa dan gudun kar wannan barnar da yawa ta faru sai annabi ya hakura da guda ɗayar a kyale ta ci gaba da faruwa har ta kare ita kadai dai idan an ce sai an kautar da ita lokacin me zai faru barna mai yawa za ta biyo baya to ita ce wanda suke cewa irtikabu akhaffu dararain wajib irtikabu akhaffu dararain wajib idan illoli guda biyu suka faru ga karama ga babba dole sai ɗaya ta faru to a auka wa karamar ya zama wajibi ba ma mustahabbi ba ya zama wajibi a auka wa karamar barna don gujewa me ita ce babbar barna wadda yake ana jin tsoron faruwarta to wannan ita ma ka'ida ce ta fikihu wadda karkashin ta malamai suna istinbadin hukunce hukunce masu yawan gaske na shida annal bu'da anin nasi wal mudun a al jafa'a wal jahal mun fahimta cikin wani hadisi cewa nesantar inda mutane suke wal mudun da nesantar birni mutum yaje zauna a karkara yusabbibul jafa wannan yana sabota wa mutum kaushin zuciya wal jahal yana sabota wa mutum jahilci wanda yake cikin garin Maiduguri dai tashi zai karatu kila malamai sai ya zafa ko je wani malama ne ko je wani malama ne sai dai ragwancin sai ya kama shi amma idan aka tashi aka kai ka wani kauye kifi tsakanin shi da Maiduguri kilomita 150 ko 200 can kusa da kai iyaka aka ajiye ka ai kuma ka san ka shiga uku kuma sallar zabi mai kila ba za zaka yi ba sallar jam'i ba yau za ka ga masallaci a kawai an kankara masallaci amma an kyale shi da yanan gizo gido da kurtun majina kuma tumaki suna kwana a ciki ina mutanen da aka gina masallacin suke ba su san kima sallar wallan ta su gyara masallacin na bakwai an rifku bi ta'limil jahil ana san a tausasa zance ko tausasa magana wajen koyar da mutumin da ya jahilci addini idan mutum ya san kimar ilimi ɗalibin ilimi da kake mu'amala da shi yau da gobe shi ne dan ka kasa sa masa harshe ya san kimar abin da yake koya wurinka baya hana gobe ya dawo dan ya san abin da ke koya ka yana da tsada kwarai da gaske amma wanda ya jahilci addini sai ka kawai sa masa zance kila ka kore shi kenan ce ka gama malam dan mun yi kaza ma to bari ma zama addina sai me kuma ai na daina masa sauraron karatun sa kaga shi yayi hasara bai san ba hasara yi saboda ya jahilci addini amma da yana da masaniya ta addini ya san roman ilimi dan malami ya bata masa ne koya masa ba daidai ba ai ya san abin da ke koya wurin malamin nan abu ne mai tsada baya sa ya yi. duk wahala sai ya tsaya ya koya ai ya san cewa kuɗi suna da daɗi ko ba haka ba mulki yana da daɗi shugabanci na da daɗi mukami na da daɗi ƴaƴa na da daɗi ilimi na da daɗi kuma duk ya fi su daɗi ko ba haka ba da haka in dai neman kuɗi sai an sha wahala wani lokacin ka kwana hamsin baka gidanka wani lokacin baka garinka ka kwana a kasuwar kauye ka taho mota ta lalace ka shiga cikin wannan wahala amma tare da haka gobe baka zuciya ka je kasuwa a maimakon ma ka ci riba sai ka faɗi amma baka zagin ka ce daga yau na daina zuwa gobe sai ka sake komawa to me yasa dan ka zo wurin makaranta baka samu karatu ba gobe sai ka zuciya kace ba za ka koma ba da wani dalili yanzu anan a ma'auninka me yafi kima kuɗi duk wahalar da kasuwa ta baka ka fita yau ka fadi ka fita jibi baka ci riba ba ka fita ranar da kyar ka hada na tefani da kyar da gumin goshi duk masu bin ka baki kana lokanta yana za su fito da sun biyo ta nan gurin ka boye a rumfar wani ku ce bana nan duk da haka baka hakura da kasuwa ba kullum sai ka bude ka je ka cika mata alkawalin ta daidai ranar da duk makarantar addini ta bata maka rai ko malamin ko ka je ba a yi karatu ba sai shi dan ya ce ma ai gobe ko ka je ma malam ba zai zo ba ko wani abu daban sai shi dan ya zuga ka wai malam yace wai walai saktisabul mali duna mashaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa kunu neman kuɗi fa baya yiwa ba tare da wata wahala da ka sha ba to idan haka ne ta yaya ilimi zai taru ba wahala Abdullahi dan Abbas yace zan je kofar gidan sahabi cikin sahabban annabi ina neman in samu tabbas na wani hadisi ɗaya ko fassarar aya ɗaya. ina da matsayin da da zan zauna a gidana in ce ya zo abdullahi dan abu zina neman shi ya zo ya karantar da ni gida har zai zo ya karantar da ni amma tare da haka ba zan yi ba sai in je kofar gidansa lokacin da yake barcin rana ba zan sa a tashe shi ba sai in zauna kura ta dame ni iska ta bice ni ga sahara ga zafin rana har sai ya farka ya fito dan kanshi in koyi hadisin ɗaya ko aya ɗaya in koma gidana kaga wannan sanin kimar abin da yake koya kenan to wani cikin mutane ya san kimar abin da yake koya to wannan za ka yi mu'amala da shi gwargwadon yadda kullum za ka gyara tarbiyarsa wani bai san kimar abin da yake koya ba kai za ka koya masa ya gane kimar abin kaga wannan ba za ka ce kullum ka yi zafi ba dan wanda yake baza tarko aka ce baya daga me ba zai daga kara ba ka baza tarko kuma ka koma gefe guda ba so kake tsuntsu ya sauka ba to tsuntsu ya ga ka daga kara sama zai sauka wajen ai me baza tarko baya baya daga kara الحديث السابع والعشرون حديثي نا عشرين دا بكو cikin wannan babi kuma ina jin shine hadisin karshe cikin babin ko an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم زان الله ترى دا ممكن الله تبتا غريشنا تيوا الفطرة خمس wato tsarki iri uku ne ko kuma akwai ababe wato iri biyar ne kai ko kuma ka ce wato suka ce asalin alfitratu khamsun asalin sa shine khamsun min alfitrati ababai guda biyar na cikin tsarki don akwai bambanci in ce tsarki abu biyar ne da kuma ababe biyar na cikin tsarki akwai bambanci ko babu idan na ce tsarki abubuwa guda biyar ne su ne tsarki kamar na ta kaikaice tsarki cikin waɗannan mai biyar ɗin ta yadda ba zai karu ba amma idan na ce ababe guda biyar na cikin tsarki ya nuna su kaɗai ne banda su akwai wasu to suka ce alfitratu khamsun asalinsa khamsun min alfitrati ne a yadda ma'anarsa take wannan ababe guda biyar da ke cikin tsarki na farko alkhitanu shayi ko kace kaciya na biyu al-istihdadu aske gashin gaba na uku kassu sharif wato rage gashin baki mutum ya rinka datse shi kar ya aske shi gaba ɗaya sai dai me ya rage tsawonsa na hudu taqlimul azafir aske farata wato mutum ya aske farcensa ko ya rinka yanke farcensa na biyar natful ibiti wato aske gashin hamata waɗannan ababe suna cikin tsarki shi yasa ma gashi hadisin aka kawo shi a babu tsahara babu tsahara dan waɗannan ababen kamala ne na tsarki mutum ya kasance na da su dan idan mutum ya zanto mai barin farce najasa na iya shiga cikin mai farcensa yanzu ya samu cikakken tsarki amma in ya aske farce ku ko najasa ta taɓa wajen wajen ruwa ruwa zai wanke ta an gane ko sannan kuma yin shayi tunda yin shayi idan mutum ba ya masa shayi ba ko ba ya masa kaciya ba abin da ke faruwa fatan nan da ke kan gabansa sai ya kasance ta zanto matattara ta taruwar kwayoyin cuta da kuma datti amma yanke ta a jefar da ita sai ya kasance ko na najasa ta taɓa wurin wanke shi ba wahala amma matukar suna wajen to mutum na tare da datti kaga shi wani bangare ne na tsarki sannan kuma aske gashin gaba sawa'un ga namiji ne ko mace shi ma kamala ne na tsarki ba a san mutum ya bar shi a jikinsa sannan kuma gashin baki an gane ko shi ma rage shi duk yana cikin tsarki barin shi kuma kazanta da aka bai dace mutum ya bar gashin baki ya zaro zaro gare shi irin wannan in ka sha ruwa za ka iya ba wani ya sha ba dan babu yanda za a yi ka sha kai kadai <laughs> sai ga shi baki ya shiga ciki ga wannan kuma kazanta ne kuma sannan kasancewar gashin baki yana fuska fuska kullun ita ce abin da duk abin da ya taho zai fara dara a wajen duk yayi da kura in sun zo sai su shiga cikin mai gashin idan kaɗan ne yayin da kura suna da saurin gusarwa amma in yana da yawa fa sai zanto matattara ta datti kawai kazami duk wanda ya ganka ya ga kazami malai ce ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi al-awwal abu na farko anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khair sarkin da Allah ya tsara wa bil adama na kira zuwa ga dukkan alkhairi wa tubidu an kulli shar na nesantar da mutum daga dukkan sharri na biyu anna hadhihi al-khisal al-khamsa al-karima min fitratillah ɗabi'un nan guda biyar da aka lissafa cikin hadisi suna cikin tsarki da Allah ya so wa bayinsa allati yuhibbuha wa ya'muru biha wanda Allah ke so kuma ya umarni da su wa jubila ashabul azwaqi salimati alaiha kuma Allah ya ɗabi'antar da waɗanda suke da ɗanɗano lafiyayye akan haka in dai kana da ɗanɗano mai kyau kana da test wanda yake natural one wanda Allah ya halitte ka akai sai ka samu kana kyamar kaga ka tara gashi a gabanka kana kyamar gashin baki kana kyamar gashin hamata matukar kana da ɗanɗano mai kyau amma in ɗanɗanonka ya canju to shi waɗannan ababen sai su zame maka ado bayan kuma kazanta ne kai sun zame maka ado wani nasarahum min ziddiha ubangiji ta'ala ya sanya bayi da suke da ɗanɗano mai kyau duk kishiyar abin da yake Allah ya umarni sun nisance shi na uku an dinar islami ja abin nazafati wal jamali wal kamal addinin musulunci ya zo da tsafta ya zo da ado ya zo da kamala na hudu mashru'iyyatu ta'ahudi hadhihi al ashiya shar'antuwar bibitan waɗannan al'amura farci gashin gaba gashin hamata bibitan su ake ana gusar da su an gane ko ni bibita su ake idan sun taru haka kuma gashin baki ana tunda shayi sau ɗaya ake yi kawai amma waɗannan al'amura ana bukatar duk cikin kwana arba'in ka yi su alal akalli duk kwana arba'in na duniya ka rage gashin baki ka rage gashin baki ka cire gashin hamata ka aske gashin gaba ka kuma me ka yanke farce alal akalli duk kwana arba'in na duniya wani kuma ba lallai da sai kai kwana arba'in ba don wani gashin sana da saurin tofowa farcin sana da saurin tofowa to gwargwadon da ya fito sai kai kokarin ka ciki ka yanke shi kenan an gane ko na biyar na hudu kai mashru'i na eh, na wa adamul ghaflati an hakar mutun ya gafala na biyar al'adadu khamsatun huna laisa hasran da aka ce ababe guda biyar din nan ba wai an iyakance tsarki cikin ababen nan guda biyar bane fa inna mafhumul adad laysa bi hujja mafhumul adadi ba hujja bane cikin wurin malaman usul fiqh wa qad jaa fi sahih muslim ya zo ma cikin sahih muslim wa qad kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yazkuru min anwa'il fitrati fi kulli mawdu'in ma yunasibuhu a wurin kowane aure annabi ke zance abin da ya ga ya dace ya faɗa na nau'ikan sarki sai ya faɗa amma ba yana nufin adadin su kenan ba an gane ko kamar yadda annabi ya na cewa shahidai guda biyar ne sai ya faɗi da kaza da kaza da kaza da kaza wani wurin da ya zo sai ya ce shahidai guda bakwai ne da kaza da kaza da kaza hadisan kuma duk ingantacce ne amma ba sa cin karo da juna me yasa ya takaice sa biyar lokacin mutanen da ke gabansa wannan biyar din suke bukatan a tunatar da su me yasa ya kai su bakwai a can ya samu wani adadi na mutane wanda ya kamata su san bakwai gaba daya amma ba dan iyakan cewa bane dan mafhumul adadi laysa bi hujja an gane ku na shida qala ibn hajar al-imam ibn hajar al-asqalani babban malamin hadisi yace ya ta'allaqu bi hadhihi al-khisal fawaidu diniya wa dunyawiyya waɗannan ɗabi'u guda biyar da aka ce ka nisanci kaza ka nisanci kaza akwai ala akwai amfani na duniya da na addini da ke da alaka da su minha daga cikin waɗannan amfani tahsinul hay'a gyara kamar ka kai kanka wa tanziful badani da tsaftace jiki wal ihtiyat lit tahara da ko mutum ya zanto ya bi kankan wajen kasancewarsa cikin sarki wa mukhalafati al kuffar da saba dabi'an kafirai wa mutasali amri shari'a da bibitan umarnin shari'a ka samu da yawa daga cikin waɗansu kafirai ko maguzawa ba sa yin kaciya to kai musulunci sai tsara maka kai ko ba haka ba to kaga wannan ya zanto an bambanta ka da su zaka samu da yawa daga cikin kafirai sun aske gemu sun kyale gashin baki kuma ya yi dogo waɗansu ma su kitsa shi waɗansu ma su murza shi to kai sai aka ce maka ka ka gemun ka gashin bakin ka gazarta shi kaga duk ana so a koya maka yadda zaka nisanci kamanceceniya da su za ka samu daga cikin su waɗansu ba sa aski gashin gaba waɗansu ba sa aski gashin hamata kai duk sai aka koya maka wannan dan ka zanto cikin tsarki cikin hali na kamala dukkan waɗannan ababai maza da mata kowa ana an shar'anta masa rinka kula da su wajen shayi ne ko kaciya aka yi sabani mace na yi ko ba ta yi an dai yi sabani amma dai abin da ke faruwa shine namiji wajibi ne a kansa mace ba wajibi bace ba mustahabbi ne akwai hadisai cikin al'adabul mufrad na Imam Bukhari wanda ke nuna halaccin yi ga mace amma ba ta akai tilas bane ba an gane ko. amma dukkan sauran abubuwan kuma ya shafi ah, gashin baki kuma dan ma ba siffar mata bane ba a gansu da shi sai dai sauran abubuwan kuma ya shafi su duka kenan abin da ya shafi farce da menene kaga ɗabi'un barin farce din nan kaga mutum ya bar farce kamar mage ko muzuru har kawai ya bar farce zako zako mace ko namiji ana ado da shi musamman mata wanda suka jarabtu da ɗabi'antuwa da ɗabi'a irin ta kafirai ta arna ta turawa sai ga an bar farce zako zako wannan ba burgewa bane ba kazanta ce na bakwai أن ما يفعله الآن الشباب Shabat. abinda da yawa daga cikin matasa maza da mata ke min tatwil al-azafir na tsawaita faratansu wa ma yaf'aluhu dhukur da irin abin da waɗansu mazaje ke yi min ifa'i shawarif na cika gashin baki ba tare da aske shi ko rage shi ba min al-umur al-mamnu'ati shar'an wannan yana cikin ababen da shari'a ta hana al-mustaqbahati aqlan wa zawqan irin ababen da hankali da ɗanɗano mai kyau ma ya kamata ya muna nasu wa anna din al-islami la ya'muru illa bi kulli jamil mu sani cewa addinin musulunci baya umarni sai da dukkan abin da yake dangin abu ne mai kyau wala yanha illa an kulli qabih baya hani sai ga dukkan abin da yake mummuna ne ghaira anna taqlid al-a'ma lil faranja yace sai dai bi ta zaizai da muke wa turawa kad qallaba al-haqa'iq ya jirkita mana al'amura sun zama bai bai a wurin mu wa hassan al-qabih ya ya kyautata mana ababen da suke munana ne wa naffara min al-husni min al-hasani zawqan wa aqlan wa shar'an ya sa mutane suna kaura cewa kyakkyawan abu a hankalce a ɗanɗano mai kyau da kuma shari'a sai su kaucewa wannan abu shine gemu sai mutane su mai da shi kamar kazanta sai su akkasa abin da ɗin gaba bayan shi gemu yana ɗaya daga cikin siffa ta kamala da ke nuna kamalar bil adama shi namiji dan ubangiji ta'ala ya yi maka tsarin halitta kai namiji daban ya yi maka wa ita ko mace daban to kullum kai da ita duk wanda ya kokarin kokowar kwaikwayon wani ya aikata haramun a ciki kuma yana cikin la'antar Allah hadisin bukhari annabi ce la'ana Allahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsinewa mai kwaikwayon mata cikin mazaje ya zo na kwaikwayon mata a cikin abin da su kamar yadda ya tsine wa mata da ke kokarin kwaikwayon maza a yau ko haka ake mace na son sai ta zama namiji wani namijin kuma na juyawa yana kokari sai ya zama mace haka fa rayuwar turai take wai kuma wannan shine ci gaba shine burgewa ha kawai kaga wani la'anannen mawaki ya sa baki ya sa dan kunne ha kawai ya gashi din sai a daure shi sai a yi irin na mata kaga wannan gaba ɗaya mask ne juya halitta ne gaba ɗaya kamar yadda su ko mata suna son wai dole sai su yi kici kici su da maza cikin abin da maza ke yi da maza ke ta bar kallon kafa ana ta yi yanzu mata kuma sun fara kuma suna ganin ko ta halin kama sai sun kamo maza ka gansu su ma ga sunan gurin duk halittar su ta canja kamar bare su ita ba birinya ba ita ba mutum ba saboda ta shiga abin da bai dace da ɗabi'arta da Allah ya halicce ta akai ba to kai kullun namiji musulmi ana so ka kare ɗabi'a da Allah ɗabi'antar da kai akai yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da kai ya bambanta tsakaninka da mace a fuska ta hanyar kai ya sa maka gashi ita bai sa mata ba aske gashin nan daga fuskar ka kokarin kamanceceniya ne da ita wa mace kuma ta gayyar halkin ne da haka ya zanto haramun mai girman gaske sai ga wanda larura ta sa shi wanda ba wata larura to ya kamata lallai mutum ya tuba zuwa ga Allah to wannan so ne kaɗan daga cikin ababen da suka shafi hadisan yau wanda muka karanta a babin da ya shafi wato almasu al ne da kuma babin da ya biyo bayansa babin da yake magana akan maziyi da waninsa mun ji maziyi din sannan mun ji waninsa waninsa da ya shigo ciki ne bawali da kuma ababe na karshe da muka ambata cikin wannan hadisi abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum